radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu asalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan mu koma noma sai kuma mu koyi harshen Farisanci. waɗannan da Allah suna shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina ai sauraro lafiya. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a 24 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da uku ga watan sha'aban na shekara 1444 hijira Yaya masu saurari kun san cewa shekaru 167 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairun shekara ta 1856 nikolai ivanovich wani musanin ilimin lissafi dan kasar rasha rasu an haife shi a shekara ta 1792 a kudancin kasar rasha yayansa talakawa ne amma tun yana karami ya nuna cewa yana da kaifin basira matuƙa da kuma fahimtar karatu akan haka ne tare da taimakon iyayensa ya yi ƙoƙari har kammala karatun jami'a ya kuma zama malami a jami'ar gazan wadda take kudancin ƙasar rasha a nan ne ya fara bincike wanda ya shiga gano kurakurai a wata fahimta ta lissafi wadda wani masani ya sanar a shekaru dama da suka gabata wato ka'idar lissafi da ake kira da asesin na biyar a ilimin lissafi ya kuma kirkiro tasa fahimtar akan wannan ka'ida sannan kuma ya rasu a shekara ta 1919 yana da shekaru 63 a duniya masu ware kun san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairun shekara ta 1949 aka kulle yarjejeniyar sulhu ta farko a tsakanin kasashen larabawa da isra'ila a wani tsibiri a ƙasar algeria banda isra'ila ta shirin kafarta a cikin yankin palestine a shekara ta 1948 wasu ƙasashe na larabawa kuma suka shiga yaƙi da ita amma bayan gwabta yaƙi na wani lokaci yahudawan isra'ila sun samu nasara akan larabawa wanda ya kai ga sulhuntawa tsakaninsu a cikin wannan yarjejeniya dai yahudawa sun mikawa wa gwamnatin kasar masar ta lokacin iko da yankin gaza sannan kuma ta sulhunta da gwamnatin kasar labanan wadda ita ma ta shiga yaƙi da isra'ila a lokacin da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 426 suka gabata a rana irin ta yau sai da nasarallah a shishtari ya yi shahada sai da shishtari ya kasance babban malami na fikihu a lokacinsa a haife shi a ganin shishar da ke kudancin kasar iran ya fara karatun addini a gaban mahaifinsa barusar mahaifinsa kuma ya nufi birnin mashad wanda ke gabashin iran inda ya karatu a gaban manyan malaman addini daga bisani kuma ya koma inda ya da zama inda ya kafa babbar makaranta ta addini ya kuma tarbiyantar da ɗalibai masu tarin yawa.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 da farko ga mahimman kanin labaran. A Najeriya 'yan kasar sama da miliyan 93 ne aka tantance za su kada ƙuri'a a babban zaben kasar na gobe Asabar. Kasashen Amurka da Birtaniya da kuma tarayyar Turai za su sanar da sabbin takunkumai kan kwamandojin soji da kuma shugabannin ƙungiyoyi mayaka da ke da hannu a rikicin jamhuriyar demokradiyyar Congo. a burkina faso an binne gawakin tsohon shugaban kasar thomas sankara tare da abokan tafiyarsa sha biyu a wani sabon waje da aka keɓe to yanzu kuma ga cikakkun labaran a najeriya aski ya zo gaban goshi a babban zaben kasar da ya hada da na shugaban kasa gami da na 'yan majalisun tarayya sama da 'yan kasar miliyan 93 ne aka tantance za su kada ƙuri'a zaben 'yan takara 18 ne ke fafatawa a zaben shugaban kasa domin mai gurbin shugaba muhammadu buhari da ke kan kammala wa'adin mulkin sa karo na biyu a ranar laraba dai shugaban kasar ya buƙaci dukkan 'yan takarar kujeru daban-daban a babban zaben da su mutunta 'yancin masu zaɓe da kuma karɓar sakamakon zaben da hannu biyu buhari ya bayyana hakan ne yayin wani taro da kwamitin zaman lafiya na ƙasa ya shirya domin ganin jam'iyyu da 'yan takarar kujerar shugaban ƙasa sun sa hannu na yarjejeniyar yin zaɓe lafiya shugaban najeriya kuma bukaci waɗanda suka ki karɓar sakamakon zaben da su bi kadinsu ta hanyar shari'a to har ila yau game da zaben na najeriya babban sifetan 'yan sandan kasar ya bada umarnin takaita zirga-zirgar duk wani nau'in abun hawa akan tituna da ruwa da sauran hanyoyin sufurin kasar tun daga karfe 12 na daren jajibirin babban zaben kasar usman alkali baba ya ce an ɗauki matakin ne don tabbatar da yanayi mai inganci na tsaro da aminci ga harkokin zaben da za a yi a faɗin ƙasar sanwar ta ce umarnin takaita zirga-zirgar na da nufin tabbatar da yanayin kwanciyar hankali da aminci ga masu zaɓe sai dai sanarwar ta ce hannun da aka yi kan zirga-zirgar ababen hawan bai shafi ayyukan da suka zama tilas ba kamar sufurin jami'an zaɓe da masu sanya ido da motocin ɗaukar marasa lafiya da jami'an kashe gobara usman alkali ya kuma jaddada cewa jami'an tsaron da kawai aka tura su ayyukan zaɓe ne ake son gani a ciki da kewayen cibiyoyi da rumfunan zaɓe to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran kasashen amurka da burtaniya da kuma tarayyar turai za su sanar da sabbin takunkumai kan kwamandoji na soji da kuma shugabannin kungiyoyin mayaka waɗanda ke da hannu a fada da ake ci gaba da gwabzawa a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo sabbin takunkuman za su shafi kwamandojin sojin jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma na rwanda kasashen biyu sun zargi juna kan rikicin da ake ci gaba da yi a yankin mai albarkatun ƙasa faɗa na ci gaba da yaduwa a congo a 'yan kwanakin nan tsakanin sojojin congo inda ƙungiyoyin 'yan tawaye suka kashe dubban mutane tare da raba miliyoyi da gidajensu kafofin yaɗa labarai sun nakalto daga jami'an diplomasiya cewa cikin waɗanda sabbin takunkuman za su shafa har da shugabannin 'yan tawayen m23 da ake zargin rwanda na goyon baya da kuma masu ikirarin jihadi na adf rahotanni sun bayyana cewa fada ya kazanta a cikin 'yan kwanakin na a gabashin congo inda bangarorin da ke fada ke zargin juna da sabawa yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a burkina faso an binne gawakin tsohon shugaban kasar thomas sankara tare da abokan tafiyarsa sha biyu a wani sabon waje inda aka kashe su a ranar 15 ga watan oktoba na shekarar 1987 a wagadugu jami'an gwamnati da dama ciki har da firaministan kasar ne suka halarci sake yi wa mutanen jana'izar an yi wa akwatunan gawakin mutanen sha uku lulluɓe da tutar kasar da kuma addu'o'i da ban girma kafin abin ne su sai dai matar thomas sankara maryam sankara da 'ya'yanta guda biyu waɗanda suka ki amincewa da zaben wurin da ya mutu domin binne shi ba su halarci jana'izar ba amma sauran 'yan uwansa sun halarta thomas sankara ya hau kan karagar mulki a burkina faso a watan augusta na shekarar 1983 an kuma kashe shi a ranar 15 ga watan oktoba na shekarar 1987 a lokacin jugin mulkin da amininsa kuma na hannun damansa tsohon shugaban kasar blaise compaore ya yi masa to jama'a karshen labaran duniyar kenan da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan namu koma noma. Mu koma noma. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan cikar shekara ɗaya da fara yakin ƙasar ukraine da tasirinsa akan nahiyar afirka ta fuskar abinci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana To za mu faro shirin daga Najeriya inda wani rahoto na ƙasa da ƙasa yake cewa rashin abinci mai gina jiki da yaran ƙasa suke fama da shi yana a matsayin wani bom ne da aka dasa yake jiran lokacin da zai fashe. Ofishin hukumar take kula da ayyukan agaji a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA shi ne bayan hakan yana koma da cewa a cikin wannan shekarar da aka shiga ta 2023 yaran da suke fama da rashin abinci mai gina jiki a yankin arewa maso gabashin kasar zai karu zuwa miliyan biyu alhali a shekar da ta gabata adadin yaran shine miliyan ɗaya da dubu dari bakwai da hudu shugaban hukumar agaji ta matar ɗinkin duniya a najeriya ɗin masis shimel ya ce babu alama ta nuni da cewa matsalar nan za ta zo ƙarshe domin karuwa take yi ya ce yanzu yanzu da akwai mutane miliyan 2.4 masu fama da cutar ta rashin abinci mai gina jiki masu fama da cutuka masu tsanani suke da bukatuwa da taimakon gaggawa ba tare da an kai taimakon gaggawa zuwa garin bama na jihar borno ba mutane da adadinsu ya kai dubu hudu za su fuskanci yunwa mai tsanani da rashin abinci mai gina jiki talauci da kuma mutuwa a ƙarshe har ila yau hukumar ta ambaci yadda mutane miliyan biyu suka hijira saboda rikice-rikice da aka yi fama da shi a wannan yankin wani sashe na sanarwar hukumar agajin ya ambaci cewa majalisar ɗinkin duniya ta da buƙatuwa da kuɗi da suka kai dala amurka biliyan ɗaya da 1.3 domin ta iya taimaka mutane miliyan shida. masu fama da cutuka da bala'o'in ɗabi'a da kuma waɗanda yaƙi ɗaiɗaita da rashin abinci a shekara ta 2022 matar ɗinkin duniya ta samarwa da mutane miliyan biyar kayan agaji a ƙasar ta najeriya musamman ma waɗanda ke fama da rashin abinci mai gina jiki da kuma waɗanda bala'o'in ɗabi'a suka ratsa da su shekara ɗaya cif kenan daga lokacin da rasha ta ta yaƙi a kan ƙasar ukraine wanda yake cike da kalubale mai yawa ta fuskar samarwa da duniya abinci dukkanin kasashen biyu wato rashen da kuma ukraine suna taka rawa a fagen samarwa da duniya abinci musamman alkama takin zamani da kuma man girki nahiyar afirka kuwa ta daga cikin yankunan duniya da suka dogara da kayan abincin da ake shigowa da su da kasashen waje musamman ma da waɗannan kasashen biyu don haka a lokacin da yaƙi ya ɓarke aka kuma samu tsaiko na kayan abincin da ake fitarwa an kaɗa ƙararrawar hatsari a kan nahiyar afirka domin kuwa rahotanni sa nuni da cewa nahiyar ta dogara da waɗannan ƙasashen biyu wajen samun kan abinci. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya bayyana cewa an samu karuwar farashin kayan abinci a cikin nahiyar ta Afirka da kaso 23.9 wanda shine mafi tsanani tun daga shekara ta 2008 da duniya ta fada cikin matsa tattalin arziki. a wani rahoto na bankin raya afirka kuwa ya ambaci cewa nahiyar tana kashe dala amurka biliyan 75 a kowace shekara domin shigar da abinci da yake kaiwa tam miliyan 100 a shekara ta 2020 wasu kasashen na afirka su goma sha biyar sun shigar da kan abinci daga kasashen ukraine da rasha da ya kai kaso 50 na bukatunsu wasu kasashen su shida kuwa wato eritrea masar benin sudan djibouti tanzania suna shigar da kayan abincinsu ne da ya kai kaso 70 cikin 100 na bukatunsu bankin raya nahiyar afirka ya ce wannan yakin na ukraine ya sa afirka ta samu koma baya na abinci da ya kai tan miliyan 30 to a kokarin da ake yi na ganin cewa an lalubowa nahiyar hanyoyin da za ta rika ciyar da kanta an yi taruka da dama nahiyar afirka kuwa tana daga cikin nahiyoyin da suka fi kasan noma wacce har yanzu ba a amfani da ita abin da ya faru dai ya sa an fara tambayoyi akan wannan batu masana suna cewa a cikin nahiyar ta afirka da akwai kaso 65 cikin ɗari na jimillar ƙasar noman da ake da ita wacce ko taɓa ta ba a fara yi ba don haka ya zama wajibi duk wasu masu bakin faɗa a harkar siyasa da noma a nahiyar da su lalubo a nahiyar mafita to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu kwararre da fata a ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mu da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu

آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 61 inda idan ana tare da mu za a ji cewa muhammad a yau yana tare da ɗaya daga cikin abokansa wanda yake da suna saman wanda ɗan ƙasar iran ne kuma ya fito ne daga yankin aromiye sun tattauna dangane da wani kogi da ke akwai a yankin aromiye ɗin wanda yake da tarihi wanda mutane kan kai ziyara a wajensa daga bisani kuma sukan yi amfani da ruwan da ke cikin wannan kogi domin yin magunguna wuri ne wanda yake da daɗaɗɗen tarihi kuma mutane sukan zo daga cikin iran da ma wajen iran kamar yadda tsuntsaye daga ƙasashe masu nisa sukan zo wannan kogi sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar da za ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa saman domin jin irin yadda ta kaya tsakaninsu da kuma ƙarin hasken da ya samu daga abokin nasa amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan shirin baki ɗaya kamar haka. آژانس ایرانگردی اوپیشن tafiye-tafiyen yawon buɗe ido a ایران آژانس ها اوفیسوشن تپیه تپیه من می توانم نی زن بروم این مسافر متفی مسافران متفیا ایرانی با ایرانی ایرانی ها ایرانیاوا خارجی دن قصر وجی خارجی ها این قصر وجی زیادی دیوا هر سال کوت شیکرا دریاچه ارومیه کوگین ارومیه آنها می آیند سو سنازوا دیدن گنی مناظر wuraren کلو. مناظر زیبا wuraren کلو کلو ban شاوا آنها میروند سو سو استفاده امپانی. آب شور روان گشری بیماری چوتا بیماری ها چوتتکا مختلف دبن دبن مفید می آنجا a هتل هتل هتل ها هتل هتل کنار گفن کنار دریاچه گفن کوگی پر از چکه ده تابستان لوکچن بزره چه چیز؟ نه دیگر ونی دبان او دارد شی یندا چند نوا جزیره سبری جزیره ها سبری ما می توانیم برویم مو زم ایزوا بعضی وسو روستا قوی وجود دارد یندا هیچ کس بابو او زندگی نمی کند شی بایا رایوا من دوست دارم ببینم نی اینا سن انگنی تعطیلات رانکون هوتو بیا زو دور نسا قطار jirgin ƙasa. Otobus. Motar bas. Hawa جرگین سما تو می توانی بیایی کی زک ایزوه من شاید بیایم نی میوه انزو تنها نی کدی خانه گیده بزرگ بابا مهمان ما داریم مو من ده باکو خیلی متشکرم نگودی سوسی همه ایرانی ها دکن ها مهربان ماس ای madalla ta jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen gudanar da shirin baki ɗaya ne abdullahi salo ke muku fatan alheri muna kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci wani sabo kuma sai can da yammaci idan an sake mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya Thank you.